Jama'a salamu alaikum. A yau za mu ci gaba ne da batun da muka faro makonni biyu da suka shige na malama Firdausi matar marigayi Ado Shehu Abdullahi kanin wani ɗan majalisar jihar Bauchi mai suna Yakubu Shehu Abdullahi wanda aka fi sanin sa da sunan Yakubu Wowo wanda a baya rasuwar mijin nata aka kwace mata ‘ya'ya cikin har da mai shan nono kamar yadda take zargi. Ta ce daga bisani sai aka zo aka ce mata ɗaya daga cikinsu ta rasu. A shiri na biyu da muka yi kan wannan batun a mako na sama, mun ji ƙarishin bayanin ita malama Firdausi da kuma mahaifiyarta da irin abubuwan da suke bukata. Idan kun tuna mun ce za mu nemi jin ta bakin ‘yan uwan marigayi Ado Shehu da shi Yakubu Wowo game da wannan batu. To hakika mun samu zantawa da yayan waɗannan mutanen guda biyu, wanda shi ne ma ya zamo waliyin ado shehu lokacin da aka yi aurensu da ita malama firdausi a sunana muhammad abdullahi ni ne wa marigayi ado shehu da shi yakubu shehu abdullahi kuma ni ne waliyin ado shehu marigayi kenan waliyinsa a auren wa kenan a auren ita firdausi firdausi suleiman to sun yi aure har zuwa wani lokaci ne kafin shi wannan kani naka ya rasu eh to ba zan iya cewa ga yawan shekarun ba amma dai na san kamar yarsu na fari ta kai kusan shekara wajen shida ko bakwai haka to watakila za ya dan dora ko shekara ɗaya ko biyu don mm-hmm. shekarun su kenan na aure mm-hmm. eh. so lokacin da shi kanin kan ya rasu ita ta zauna ne a nan gidanku ta yi idda a'a ba ta zauna a gidanmu ta yi idda ba mm, a dalili kuwa shine bayan kafin ma'ayi kwana bakwai da rasuwansa a yan uwan uwanta suka zo suka same mu suka ce suna roƙon arziki su a barta ta je ta yi idda a wajensu mm. to shikenan muka ga muka ce to tun da dai sun roƙa ba wani wannan kuma dalilin da muka muka ce to yanzu ana cikin wani jimami na rashi na kunci kan mu zo mu takura mata watakila ko ba ta saba zama da yanayin kasan da yake ne sai muka ce to shikenan mun yadda to har zuwa nan da za ta tafi ni din nan da wani kanina da kuma wani kaninmu mu uku haka muka ɗauki motoci guda uku muka ɗauke ta da yaran da kayan abinci akan za mu kai ta gidan shi walinta wanda yake auren babarta kenan alhaji garba to muka kama hanya da za mu je sai muka ga mun tafi can wajen makama new extension watan ta wajen federal locus da yake shi ma gidansa ta wajen sai muka ga mun yanke ta wani waje aka ce to ga gidan to nan ne nan ne muka sauke ta da kaya a wajen amma a matsayina ni wanda ni ne na wali inda na san babar ta take da gidan da mijin yake auren ta ba nan bane to amma kaga ba zan yi tuhuma ko bincike ba saboda zai iya yiwa ko sun canja gida ne ko kuma ya kama musu wani gida ne ban sani ba Allah shi ya bar maka sani to amma daga baya sai bayani ya zo mana cewa uwar ne ta kama gidan suke zaune da 'ya'yan gidan haya eh, mm-hmm. yawa suke zaune to suna zaune haka a muna samun labari cewa ita fiddausu ana ganinta a nan a ganta a nan a nan a wajeje da yawa wanda bata zauna ta yi ta kaba mashi dan uwanmu ado shehu marigayi ba to amma duk da haka da wannan ita da allah kaga mu dai mun iya namu sauran mun bar ma Allah wato kunta ita Firdausu ta tafi da yaran ne eh, wajen gidan da uwantan take zaune eh ta tafi da su su biyu da ita nana da wannan zarawu eh ta tafi da su suna tare da ita to me kai ku karban yaran a to karban yara <laughs> ba mu karbi yara ba ka san dai a matsayin na shari'ar musulunci mu ne yan uwan ado uwa ɗaya uba ɗaya ko duk an raba gadonsa an ba ta nata an ba da na yara da kuma sauran mukallaransa yawa har ta gadon yaran kotu mu ta mallaka mu lura da shi saboda amma ba mu karbi yara a wannan lokaci abin da ya jawo har yara za su dawo wajenmu sai ya kasance yarinya ta ɗaya babban kenan na nan an sa ta a makaranta a mu muka sa ta da muka sa ta a makaranta an je makaranta an ɗauko su sai a dawo da su ita gidan uwar sauran yan uwanta yaran mu sai a dawo da su gidanmu don irin ta saba da su tun da yan uwanta ne yawa ana haka sai muna samu matsala matsalan ko shine in wani lokacin an je sai a samu ba kowa a gidan gidan da fidausin eh, take da wanta mm-hmm. shikenan sai mu dawo da yara su zauna a cikin yan uwansa su yi wasa zuwa kamar ko goshin mangariba ko ba mangariba sai mu ce shi kaninmu da yake jigila kai su mm. makaranta ya je ya duba ko ta dawo sai ya kai ta ya samu sadara a jona to ana cikin haka sai muka yaran nan fa in muka bar su za su wahala shine muka ce to eh, wannan dama ita tana makaranta bari mu karbe ta ita kuma wancan tana wajenta in ta daɗa wayo za mu karbe ta kaji dalilin ita wannan da ta dawo kenan na farko ba karban ta kai ba kuma ita ta cina an gaya mata cewa dama za a karbe ta sata a makaranta yau to ita ta biyun fa karamar kenan eh, garin yajin sun ce eh. a lokacin da wata nemawa ta je sai kuka fauce yawa tana goye eh. kuka fauce wannan yarinya ah, to ya za a fauce yarinya a hannunta a kan me za a fauce yarinya a hannunta kan kuna gadaran yar kannan ku ne kanin ku ne gadara mm. wani irin gadara ai komai yana bisa bin shari'a da tsari na musulunci da ya wannan ko ita ta dawo da yaniya ta ce tun da an karɓi wancan ma ga wannan masu dawo da ita ita uwar firdausu hmm. za mu iya karɓa mu jininmu ne 'ya'yanmu ne kuma a shari'ar musulunci dai mm, dangin uba su ne suke da iko akan 'ya'ya fiye da dangin uwa ko kuma tun da dama mu mun musu mutunci ne mutunci shine ai mun daga baya mun gane ita ba ta wajen mijinta suna zaman kansu ne ita uwar fidausu eh, amma duk da haka muka danne muka yi hakuri muka bar ma Allah sai Allah ya ikonsa da kanta sai ta dawo da to ma idan muka duba sun je kotu eh. inda yake aka buƙace ku eh. ku zo ba ku bayyana ba kamar kotun shari'a musulunci kenan bauchi eh. me yasa ba ku je ba a to ni ban san wannan maganar da suke ba hmm. cewa sun je kotu ba mu bayyana ba duk inda a matsayin mu na masu biyayya ga doka kuma 'yan najeriya 'yan ƙasa wanda muka san bin doka duk inda aka buƙace mu za mu je suna cewa kotu ta mallaka musu kan cewar yaran nan ƙanana ne tarbiyyantar da su tukuna ya kamata a bar musu ganin mayan da yake shakuwa tsakanin ya da uwa haka eh to abdullahi barin ma misali ai an yadda tarbiyyar ya mace sai na ya mace amma sai da namiji kusa mu sai mu bar musu 'ya'ya kawai su su fita yawon su yara kuma a basu suna tangare gare kaga ba zai yi ba na biyu su wannan magana da suke yi cewa kotu ta ce bar musu 'ya'ya su za su yi tarbiyyansu a yana wani kotu ne a yana aka yi haka kuma ma wani kotu ne zai ɗauki 'ya'ya ba da wanda ita ba ta gidan miji an taɓa yin haka wani batu kuma shine na yadda yake ta samu bayanin rasuwan ita nana eh. ko da ka ƙara haske akan rasuwan nanan shin rashin lafiya ta yi ne a shirinmu na gaba za mu ji amsar wannan tambaya game da rasuwar nana a huta lafiya